الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا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 suka ce a salat din ne wato mudaf ne akwai mudafu ilai wato shi mudafu ilai ne akwai mudaf da aka shafe ma'ana adadu tatliqi marratan adadin saki wanda ake iya yin komai a cikinsa guda biyu ne daga nan idan mutum yi saki yana da nema ya dawo da ita ya sake yin saki na biyu ya ce ya dawo da ita daga nan gurin fa kun bi ma'rufin ko dai ya rike ta ta hanyar da ta dace a shari'ance babu cuta ba cutaswa aw bi ihsan ko kuma ya sake ta kuma tare da ihsani da kyautatawa saki ba tare da zagi ba saki ba tare da cin mutunci ba saki tare da bata da kyauta ta tamattu'i da aka ce idan an saki mace a bata kamar yadda ayoyi za su yi bayani a nan gaba wato kaga lokacin zama ana son a rike da kyautatawa lokacin saki shi ma ana son a sake ta da kyautatawa yadda a zama za ka kula da ci da sha da sutura da duk abin da yake da alaka da wannan to haka wajen saki za ka lura wani lokaci ne shari'a ta ce a saki mace shari'a ba ta yadda a saki mace ba lokacin da take jinin al'ada har sai lokacin da ta samu tsarki shari'a ba ta yadda a saki mace ba idan ta samu tsarkin da ka sadu da ita dole sai ka jira sai ta sake yin wani al'ada ta yi tsarkin da baka sadu da ita ba shari'a ba ta yadda ka saki mace ba ka ci dole ta kwashe kayan ta yau tunda saki na ɗaya ne ko na biyu a gidanka ne za ta zauna ta yi idda kai za ka ciyar da ita ka shayar da ita a cikin wannan kwanakin idda salasa ta kuro inda muka bayyana a baya tsarki uku ko jini uku sannan a cikin wannan lokaci ba zagi ba cin mutuncin iyayenta ba yin kwallo da kayanta ba kirawa mai akori kura ka ce dole a kwashe kayanta fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihum bi isa wala yahillu lakum ba ta halatta gare ku ko mazaje an ta akhudhu min ma ataytumuhunna shay'an ku ce za ku karbi wani abu cikin abin da kuka baiwa ku a matsayin sadaki illa an ya kafa Allah ya kai ma hududallah sai fa in su ma'aurata sun ji tsoron ba za su iya tsayar da dokokin Allah ba abin da kaka cewa ka lokacin aurenta wanda ya shiga cikin ma'anar sadaki sawa'un kaya ne aka sa cikin ma'anar sadaki ko kuɗi ne zalla ka bayar a matsayin sadaki ko kuɗi da kaya a matsayin sadaki sai ka zo za ka rabu da ita baka cewa kawo duk abin da na kashe dan in suke shine wala yahillu lakum an ta'khudhu muhun na shay'an illa an ya kafa Allah yuqima hududallah sai dai in sun tsoron ba za su iya tsaye dokar Allah ba fa in khiftum Allah yuqima hududallah fa in khiftum idan ku waliyan aure majibinta lamarin ma'aurata biyu dangin miji da dangin mace in khiftum idan kun ji tsoron Allah yuqima ma'auratan nan ba za su tsare wa juna dokokin Allah ba na zaman tare fala junaha alaihima a irin wannan lokaci babu laifi fi maftadat bihi cikin abin da ta fanshi kanta da shi ita mace ma'ana mace ce tana tare da miji bayan an riga an yi aure sai miji da kansa ya ji baya sha'awarta da can yana son ta yanzu baya son ta to ba yadda ikon ya karɓo wani abu don ya sake ta sai dai ya sake ta haka kawai don kare cutar da ita ana zaune mace ce ta ji ba ta sha'awar miji da ita ce ta ce sai ki in ba shi ba rijiya yanzu kuma ta fasa ba ta so to ba za ta zo ba ta matsawa miji ta ce dole sai ka sake ni a ni ina son ki dan da zaki ce dole sai na sake ka dole sai na sake ki ba zan sake ki ba a dole sai ka sake ni a ni ba zan sake ki ba a irin wannan yanayi sai aka kawo musu hanyar da za su yi shine ta yi khulu'i abinda duk ya kashe da sunan sadaki to sai sa ɗauki kayan su suka mayar masa idan ya karɓa shi kuma sai ya sake ta shi ke an riga an huta waɗansu malamai suka ce karɓar wannan abin da ya kashe kaɗai sunansa saki ko da bai ce na sake ki ba amma dai hadisi ya nuna cewa akwai kalmar saki a ciki domin lokacin da wata mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa da shi mijina ne ba na zargin sa game da addini ba na zargin sa game da dabi'u na gari mutum ne mai riko da addini mai halaye na gari sai dai ina jin tsoron kafirci a cikin musulunci abin nufi ina jin tsoron in saba miki ba zan bi dokokinsa ko umarninsa ba zan kangare masa tunda bana kaunarsa wannan nake jin tsoro in ko na kangare masa Allah zai kama da wannan laifin sai manzon Allah ya ce zaki mayar masa da gonarsa da ya baki a matsayin sadaki a taruddina alaihi hadiqatahu tace eh zan baki gonarsa sai manzan Allah ce iqbalil hadikata wa tsallika ta talliqatan karbi gonarka kai mata saki daya to kaga anan bayan ya ce karbi gonarka sai kuma yace ka sake ta inda karbar gonar kaɗai saki ne da ba kuma sai an ce sake ta ba amma ka karban gonan wato ainihin daban cewa ya sake ta kuma daban to da haka dai wannan shine abin da ake kira kulu'i mace ya bayyana gare ta daga baya ba ta miji shi ko miji na santa to a nan gurin sai ta ɗauki abin da ya kashe wajen aurenta da ba shi kayan shi don ya samu auren wata da wannan ita kuma shi kenan sai ta tafi aure ya lalace ko mu ce aure ya saku don waɗansu suna ganin wato shi wato anashin kulu'i fasfi ne lalata aure ne aka ba wai saki bane ba waɗansu kuma suna ganin ba faski bane ba saki ne to don haka ne ma sai malamai suka saɓani kuma shin idan an yi kulu'i ga mace menene abin da za ta yi ta yi idda jini ɗaya ko sai ta jini uku waɗansu malamai suka ce sai ta jini uku sannan ta yi idda Usman dan Affan kamar da aka rubuto daga rishi ce idan ta yi jini ɗaya shi kenan ta riga ta yi idda za ta iya wani aura in dai khulu'i aka ina fata an fahimta sannan miji baya da dama bayan ta bashi abinsa ya karba aure ya lalace ko ya sake ta daga baya kafin ta kammala idda ya zo ce na dawo da ke babu komai a cikin khulu'i da aka nema kowa maliki yanzu suka ce alkhul'u talqatun ba'ina abinda suke nufi talqatun ba'ina bi ma'ana la yamliku zawju radda zawjatihi ilayhi namiji baya da ikon dawo da matarsa dole sai ta kammala idda sannan a sake neman aure daban sawa'un shi ne yake son ya dawo ita kuma ta amince ta sake komawa ko kuma wani ne daban baki ba ina fata an fahimta shine fa in khaftum alla yuqima hududallah fala junaha ma fi maftadat tilka hududullah waɗannan sune dokokin Allah da ya iyakance muku wala ta ta duha kar ku ketare su wa man yata'adda hududallah dukkan waɗanda za su ketare dokokin Allah bisa ganganci fa ulaika humu zalimun irin waɗannan sune azzalimai